أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وجاس قالك بتاك ألا مروك شنسكي بقوة من قومي صلاتي لسلم وكفيا هلتا أني محمد da shi da sahabbansa da iyalansa da mummunai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ran tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan safiya ta juma'a mai albarka safiyar sha takwas ga watan almuharram hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shekara 1448 wanda ya dace da uku ga watan bakwai miladiya shekara 2026 mun haɗu a wannan masallaci domin ci gaba da karatunmu cikin wannan littafi na kitabu tauhid wallafar a sheikh al'allama al-mufti صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى ورعاه يوكم شيني دغمم درسمنا عشرين ديدي أتشيونا لتافي har ila yau mana cikin babi na biyu za mu tashi a fasali na hudu cikin babi na biyu shi da inda malai magana a kan fi bayani hukumi ta'azimi tamasiri wan nasbi tattariya da malai zai magana a kan zai bayanin hukuncin girmama mutum-mutumi mutum mutumi da kuma abubuwan da ake kafawa shi shine annasu abinda za a yi a kafa a matsayin wani abu don tunawa da wani ne matsayin girmama irin waɗannan abubuwan zama kalmar tamasil jami'i ne cilansa mufradinsa shine timsal timsal shine cilansa suka ce huwa ma yanshituhu an-nahad min suratin aw ramzin fi ma'dinin aw hadrin yuhaki bihi namuzajan min at-tabi'a aw al-insan shi ne duk wani abu da za a sassaka duwana da za a sassaka na sura a suranta wani abu na ɗabi'a ko bishiya ko itace ko mutum a sassaka shi daga daga dutse ko daga itace to duk wani abu da ke da kama da wannan su ne at guda ɗaya sai a ce timsal to malam zai mana magana akan hukuncin girmama irin waɗannan tamasil shi yasa za mu ji ai annabi ibrahim zai ma mutanensa tambaya game da bautan gunki ya ce musu ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun ko menene waɗannan gumakan da kuke zuwa kuna gurfanawa a gabansu ne matsayinsu ne amfaninsu me suke iya jawo muku na amfani me suke iya tunkuɗe muku na sharri Male ce at jam'u timsal wa huwa suratul mujassama ala shakli insanin أو أو حيوان أو غيرهما مما فيه روح يشي التماثيل جمعين مفرد انشي شين التمثال يشي تومينين يشي يشي شين صورة ميجيكي wanda اكا يشي اينا a yanayi na mutum ko waninsa daga abin da yake da rai abin da asalinsa mai rai ne sai a tsoron tashi da jikinsa yadda kana gani za ka gane wannan mutum ne ko wannan dabba ne ake so a yi wani ma har ka iya gane mutum ɗin mai kama kaza kaman wani ka iya gane dabba kaza ne wannan to shi ake kira timsal ce wan ku? shi kuma kalman annafsu asalin ma asalin asali ana kiransa al'alam shine alama shine alama yace wa ahjarun kana al-mushrikuna yadhbahuna li ihya'i dhikra za'im aw mu'azzamun ala suwarihim li ihya'i dhikra ba dhikra wa sunnah لإحياء ذكرى زعيم أو معظم على صورهم يشي سوء النصب ذواب القرآن يا مغنى da hadisan manzon Allah sai magana yace ahjarun wasu duwatsu ne kanan mushrikuna yadhbahuna yace waɗanda mushrikai sun kasance suna yin yanka a gurin waɗannan duwatsun da suke yace li ihya'i dhikra za'imin saboda sorayar da tuna wani jagora wani wanda yake jagora ne ko babban mutum ne baya nan ya rasu sai a rinka wannan yankan a wannan gurin Dan raya tuna da shi hau mu'azzamin ko wani wanda ake girmamawa ala suwarihim ha duwatsun an yi su da irin suransu ko da bai fita asalin suransu ba amma an samu sunayensu kamar yadda mutanen annabi nu suka yi an fahimta ku to wannan shine annasab wanda asali shi bayan kaga annasab ya fi timsal kenan shi timsal ko mujarradin tsakawan ne shi kuma annasab bayan an sassaka ko an subantan sa'annan kuma an mai da shi wani abu da za a rinka yi don tuna wani ne wanda yake da sura irin shi ko kuma aka samu suna irin nasu. an fahimta ku قال وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من تصوير ذوات الأرواح yace lallai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsoratar game da suranta abubuwan da suke da rai abu ya zama mai raini sai kuma a suranta shi kamar yadda muka lissafa ko surantawa na sassaƙawa ko na mai kama da wannan wanda za mu zo mu yi maganar su insha Allah yace wala siyama yake ko musamman taswirul mu'azzamina min al-bashar suranta waɗanda ake girmama su daga cikin mutane ta kowanne kuma hatsari an gane suranta dabba da suranta mutanen da dama a cikin society la yu'tabaru bihim ba abun shagullo bane ko ba abun wani a da sauki akan suranta waɗanda su dama abun girmamawa ne yace kal ulama kaman malamai wal muluk da da sarakuna wal ubbad da masu yawan ibada walƙada da jagorori wa ru'asa da shugabanni sawa'un kana hada tafsir an tariqa rasmi suwa ala lawhatin aw waraqatin aw jidarin aw yace kuma irin wannan suran babu bambanci an yi taswir ɗin ne a jikin an zana ne a jikin allo aw waraqa an zana a takarda aw jidar ko an gana a bango a wutaudin ko an gana a riga duka abubuwan manci duka hukuncin ɗari Hau an fariƙa lilfiƙat bil'alata zau'iyya al-ma'rufa fi hazar zaman ko kuma ta hanyar tsuntayen sabon ta hanyar satan hoton ta hanyar amfani da haske wanda ya zama sananne a wannan zamanin hal yana ishara zuwa ga shamara kenan ko yace aw an tariqin nahat wa bina'i sura ala hay'ati timthal ko kuma ta hanyar sakkakawa ko ginawa da yumbu da gina wannan suran ta hai'a a suran timthal a suran wani gunki yace duka sun shiga cikin tsoratarwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi an gane ku suka za mu zo mu je tafafil ɗin su yace wa naha sallallahu alaihi wa sallama an ta'liqi suwari ala al-judurani wa nahwiha kuma manzon Allah sallallahu alaihi yayi hani akan rataya hotuna a jikin bango da makamantan su wa an nafd tamathil ko kuma ya hana kafa ko abun nan surori gumaka wa ha an-nasb tariya daga ciki akwai wanda ake kafawa wai don tuna wanda aka suranta wannan suran da shi ko aka sama wannan suran sunansa me yasa ya hana yace li anna zalika wasilatun ila shirki saboda hakan kamar wasila ce hanya ce mataki ne da ke kaiwa zuwa ga shirka yace fa inna awwala shirkin hadatha fil ardi kana bi taswiri wa nasbi suwari yace saboda shirka ta farko da ya faru aka fara kirkira a bayan ƙasa ya samu ne sanadiyyar sababinta shine waɗannan surorin da kuma kafa surorin yace wa zalika annahu kana fi qaumi nuhin rijal salihun ya ce ya kasance hakan ya faru ne saboda ya kasance a cikin mutanen annabi nuhu akwai wasu mutane mutanen kirki falamma matu lokacin da suka mutu hazin alaihim qaumuhum mutanen su suka shiga cikin damuwa da bakin ciki sanadiyar mutuwansu fa auha ilaihim ash-shaytan an insibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha anfaban sai shaidan yawan mutanen wahayin cewa su kakkafa a wuraren da waɗannan mutanen kirki suka kasance suna zama to su su kakkafa wani abu da za su kafa na gumaka wa sammauha bi asma'ihim su kira su da sunayensu sai su kafa wannan sai to wannan shine sunan wani wannan shi ne maimakon wani wannan shi ne maimakon wani wai dan a rinka tuna su ce fa fa'alu su waɗannan da shaitan ya musu wannan wahayin sai suka yi walam tu'bat amma a lokacin ba bauta ma wannan abun so da ai su sun san da suka yi sun san cewa ba abun bauta ba ne, ko mhm. yake hatta idza halaka ulaika har sai lokacin da waɗannan din suka rasu wa nusiya al-ilm lokaci yayi ilimi ya zama ya ya ya malamai suka yi karanci bidat da jahilai suka zo kuma sai suka shiga mata ma waɗannan surorin an gane ku kaga su na farko za ka yace kila ka sai an sai saboda manufa ne mai kyau kila saboda rinka musu addu'a rinka tuna ayyukansu na ayyukansu na me na alkhairi yace walamma ba'atha Allahu nabiyahu nuhan lokacin da Allah madaukakin sarki ya aiko da annabinsa annabi nuh alaihi salatu wassalam yanha 'ani shirk yana hani game da shirka alladhi hasala bi sahibi tilka sura allati nusibat wanda shirkan da ta samu sanadiyan waɗannan surorin da aka kakkaba imtana a qaumuhu min qabuli da'awatihi sai mutanensa suka ƙi karɓan da'awar annabi Nuhu alaihi salam wa asarru ala ibadati tilka sura suka doge a kan bautan waɗannan surorin almansuba waɗanda aka kafan nan allati tahawwalat ila awsanin waɗanda suka canza daga daga sura dan tunatarwa su koma kuma abun bauta shi da lokacin da sura ko ko timtal ya zama abun bauta sai sai sunan shi tashi daga timtal ya koma awsan ya kuma watan an fahimta ku yanzu sun zama abubuwan bauta shi har suna ma juna wasiya suna cewa qalu suke ce Allah ce suna sai gashi sun ce la tazarunna alihatakum kar ku bar allolunku. wala tazarunna waddan kar ku bar wad, wala suwa'an kar ku bar suwa' wala yaghus kar ku bar yaghus wa ya'uqa kar ku bar ya'uqa wa nasra kar ku bar nasra su waɗannan wadd suwa' da yaghus da ya'uq da nasra shine sunan mutanen kirki da suka rasu kuma sunayen ne aka sama gumakan da aka suranta a kan a rinka ne suna su su ɗan baya suka ɗauka su ne allolin su waɗanda ya wuta da ya uka da na ɗin nan su ne allolin har suna ma juna wasiya kar ku saurari nuhu kar ku bar abin bautan ku kar ku bar allolin ku waɗannan su ne allolin ku haka su na farko ai ba da wannan manufan suka yi ba amma kuma da zo lokaci ya zo lokaci sai zama mai to wannan ya shari'a ce ta hana an fahimta ko harka a tashin kin shi da azaba mai tsanani wadda hadisan suna da yawa insha Allah za mu yi ishara zuwa gare su malake wa hadhihi asma'ur rijal alladhina suwirat lahum tilka suwar ala ashkalihim ihya'un li dhikriyatihim wa ta'ziman lahum yace waɗannan sunayen sunayen waɗannan mazajen ne wannan mutanen kirkin waɗanda aka suranta waɗannan surorin a hai'ansu a shakal ɗinsu saboda a rayar da su ambatansu da tuna a rinka tunawa da su da kuma girmama su sai malai ke fanzur ma'ala ilaihi al'amr to ka duba yadda al'amarin ya koma bi sababi hadhihi al-ansab at-tizkariya waɗannan abubuwan da aka kafa na gumaka wai don tunawa don tunatar da an wanzar da ambato da tuna su ka ruba abin da abin ya koma mina shirki billah ya koma zuwa ga shirka ga Allah wa mu'anadati rusulihi da yin fito na fito da manzanninsa mimma sabbaba ihlakahum yanda wannan sanadiyin ya sabauto halaka waɗannan mutanen bi tufan da ruwan tufana wa maskihim inda Allah ya sabauto tsine musu tsinuwa da suka samu daga wajen Allah madaukakin sarki Allah ya fushi da su inda kalqihi dukkan halittun Allah suka tsine musu amma duka sanadiyan me sanadiyan sura ko haka wani duk wannan sun yi shirka suka haɗu da halaka da ruwan tufana suka haɗu da tsinuwa daga Allah da bayan Allah duka sanadiyan me taswiye yake mimma ya dullu ala khuturati taswiri wa nasbi suwari wannan duka dalilai ne da ke nuna hatsarin irin waɗannan surorin da kuma kafa surorin ake wali hada da wannan ne la'anan nabi sallasan al-musawwirin da wannan ne manzan Allah sallasan ne dalilin da ya ya la'anci masu yin waɗannan surorin masu sakaka abu da zana abu da sauransu annabi sallasan ya ce Allah ya tsine musu albarka وأخبر أنهم أشد الناس عذابا يوم القيامة manzo Allah sallallahu alaihi wasallam labarin cewa suna cikin waɗanda suka fi kowa girman azabi a ran tashin alkiyama wa amara bi tsamti suwari kuma ya umarni da duk wani sura a rusa shi a kakkarya shi a rusa shi a shafe shi wa akhbara anna al mala'ikata la tadkhulu baytan fihi sura kuma manzo Allah sallallahu ba sa shiga gidan da akwai waɗannan surorin ce kullu zalika min ajli mafasidiha wa shiddati mukhatiriha ala al-ummati fi aqidatiha yace duka wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ne saboda saboda ƙarnan da hakan ke dawowa da kuma tsananin hatsarin al'umma da aƙidan aƙidan al'umma ke shiga sanadiyan waɗannan surorin yace fa inna awwala shirkin hadatha fil kana bi sababi nafsi suwari yace kuma lallai shirka na farko da ya faru a bayan kasa ya faru ne sanadiyan kafa irin waɗannan surorin yace wa sawa'un kana hadha an-nafs lis-suwari wat-tamathil fil majalis aw al-mayadin aw al-hada'iq yace ko kawo bambanci kafa waɗannan surorin waɗannan gumakan an yi a guraren zama ko a filaye wajajen wasa ko a gonaki ba wai dole sai a gida ba suke fa innahu muharramun shar'an kowanne ne ma aka yi haramun ne a shar'ance ce annahu wasilatun ila shirki wa fasadil aqida saboda hanya ce matakala ce ta shirka da kuma lalacewan aqida na tauhidi malaka wa idza kana al-kuffaru yawma ya'maluna hadha al-amal idan har safaran wannan zamanin suna aikata irin wannan aikin annahum laysa lahum aqida yuhafizuna alaiha so da ba su da wata aqida da za su kare ba su wata aqida da za su zama sun kare wannan aqida to kaga su sun yi ne so da dama tan ba su da aqidan ku yace fa innahu la yajuzu lil muslimina an yatashabbahu bihi to wannan zai na muka cewa baya halatta ga musulmai su yi kamanceceniya da su Wai yusharikuhum fi hadha la'amal? Bai halarta ba su yi musharaka da su akan wannan aiki hifaban ala aqidatihim so bada kariya da tsaro na aqidansu allati hiya masdaru quwwatihim wa sa'adatihim wanda wannan aqidan tasu ita ce mabubuga kuma ita ce mabubuga na samun rahama da natsuwa da samun aljanna ranar tashin alkiyama wannan shine abin da malam ya ya abin nan yayi bayani to zamu ga a bayanin malam ya malam ya nuna mana mun fahimci cewa lallai yin waɗannan suwoyi din ko a sigan ko a sigan zane ko a sigan sassaƙawa ko na mai kama da haka cewa haramun ko malam ya faɗa mana wasu daga cikin maganganu na manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da ya game da masu waɗannan ɗabi'a ɗin na zane da sassaƙa da sauransu hadisai ne da yawa wadda manzan Allah sallallahu alaihi magana a cikin imamun nawawi a cikin riyadu salihin har yi babi na musamman cewa babu tahrimu taswirin haiwan fi bisatin ko hadarin ha ya ce babi da ke magana akan haramcin suranta dabbobi ko a shimfiɗa ne ko a dutse ko a tufafi kuna mai kama da wannan hadda abin da shafi mutane da sauransu imamu nawawi ya kawo waɗannan hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da nai sallallahu ya rinka tsoratarwa da faɗan cewa wasu yin wannan su ne suka fi kowa girman azaba a ranar tashin alkiyama shin Muhammad bin Salih ibn usaimin Allah ji kai shiga gafarta mishi a shirin riyadu Salihin din juzi'i na hudu bayan da ya kawo hadisan farkon hadisan duk suna da yawa amma bayan da ya kawo waɗanda imamun nawayi ya kawo a matsayin buɗewa sai wani tsokaci wadda tsokacin zai zama zai ƙara mana haske sosai in insha Allah. Bala ce, Sura ya kasu kashe biyu, yan ƙasimu ila kasmaini. ya kasu kashi biyu ce na farko an ittifaki akan cewa haramun kashi na farko ke wannan ittifaki ne cewa babu wani sabani cewa haramun shine mutum ya suranta abu mai rai kuma a siffa ta gunki ala wajhi timsalin ka suranta abu mai rai a matsayin gunki kuka yi amfani da itace a ko ko ku itace ko yumbu ko laka ko dutse ka sassaka wani abu wanda zai nuna suran wannan alaman abu mai rai ne ka tsoronta wannan duka malaman musulunci babu wanda ke da sabanin cewa haramun kuma cewa ya shiga cikin waɗanda manzallar salatan ya tsine musu ya shiga cikin waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi kowa tsananin azaba a ran tashin alkiyama kuma ya shiga cikin waɗanda manzo Allah ya ce za a yi ta musu azaba za a ce ba za a daina musu azaba har sai sun samu abin da suka so da tarai to kaga ai akwai aiki sai ba su da ran balle su sa gane ku to ah ko da kuwa an yi shi a turan jikka ne in ji abu mai rai ne ko turan kaza ne in ji abu mai rai ne suka ya shiga ciki duka malaman musulunci sun a akan wannan an gane ku to ismi na biyu shi a ɗan magana na malamai amma shi yawan magana da yake da dalili da shi ne mafi yawan malamai suka tasha kalla illa tsararu waɗanda ba a la'akari da maganarsu Shi ne surantawa ta hanyar zane mutum ya ɗauki biro ko pencil ko column sai zana abu mai rai shi ma ana yi aiko mhm. to shi ma malama jamhur na malamai inda ta akan shi ma shiga cikin wancan abunan shi ne malai yake wa sahih annahu da wahuwa sahih annahu la juru a taswir لا بالتمثال ولا بالرقم ما دام للمصور من الأشياء التي بها حروح شو متقن أبو ميريني matuƙan mere ne to ba halal haramun shi ma shiga cikin waɗancan kinuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi to uku abu na uku shine sura na zamanin nan shi ne mala yake shi da sura da ake na wannan zamanin fi ina hada mina tsuwarin fotografiya wa hal da kulufin nahi aw da kulu wannan da ake na fotografi da kyamara shi kuma mala yake to shi wannan zai shiga cin wancan tsinuwan da wancan hannun ko ba zai shiga ba مالك وإذا تأملت النص وحتى أنها لا تدخل yace idan ka yi la'akari da nassoshin in ka biye hadisan gaba ɗaya to za ga wannan da ake ɗauka da kyamara za ga bai shiga cikin wannan cinon ba yace li annan ladhi yusawwiru surata fotografiya la yusawwiru fil waqi' غاية ما هنالك أنه يلقي هذا الضوء الشديد على جسم أمامه فيلتفت suratahu fi lahma yace in ka yi la'akari za ga shi wanda ya ɗauki hoto ya ɗauki kyamara ko ya ɗauki nan sai ya ɗauki mutum a hoto shi da la za ga shi ba suranta hoton ya yi ba shi ya suranta hoton shi haske ne ya haska hasken ya ɗauki kamar bai da bambanci da madubi an gane ku bambanci shi da madubi shine shi madubi baya iya riƙe ne rike rike hasken shi in ka kauce shi ma zai mai zai kauce wanda ya fizik a san an optic za ka san wannan ya cewa da madubi da kamara da idon ka kusan aiki iri ɗaya suke yi mana shi ba ɗaukan ba shi yake ba zana hoton yi ba shi duk abin da ya zo ne gaban shi zai ne zai kama zai riƙe mana yana da long memory ne da yake riƙe hoton abin da ya gani kamar ƙwaƙwalwa ne an gane yake shi kalakari za ga haka abin yake ba baya shiga an su sai ke cewa malaman zamanin na wa ulama'u wa ulama'ul asr mutalifuna fi hada yace shi yasa ga malaman wannan zamanin sun tattauna sosai kan abin da shafi photograph inji Sheikh Ibn Uthaymeen cewa yana shiga a nan ko bai shiga yace wasu sahihu annahu la yarku yace amma magana ingantacce ne baya shi annahu la ija la ilaja min al-mar'i fihi wa laysa bi musawwir da shi wanda ya ɗauki hoton ba wani abu nashi da ya yi wajen riƙe riƙe abin nan kuma shi ba mai zane ba ne ko ba mai mutum mutumi ba ne ya ce walau annahu arada an yi tsawira labaka fi hadihi sura muddata rubu'i a au aka kira ga inda inda zanawa zai yadda ɗauki hoton nan a kamanta inda ake zanawa zai ta sama da awa hudu da gama zanawa. Kuna ka cewa ba shi zanawa ba ke ba zanawa yau. an gane shi ya ce walakin hada ya kimmu fi lahama wannan za ga a kiftawa ido ya faru ya ce wa naziruhu tamaman annal insana law kataba risalatan ila akhihi kamar misali, in zai za ba ka misali shine kamar mutum ya rubuta sako zuwa ga dan uwan shi ثم جاء هذا wa إليه وأدخلها في حالة التصوير sai wanda ya rubutun a ah, ya rubutun sai sa ta a ya ɗauke ta a hoto wa da suratul risala sai hoton wannan sakon sun fito a cikin a cikin kamarar nashi hal hada alladhi sawwaraha hal huwa rasmul kalimat wal huruf za ka ce wannan hoton shine asalin shine ai sana da kuma shi asalin gashi amma wannan haske ne kawai ya ya rike shi ya rike shi ki sura ka in kai da ya yi zaga shi kaya shiga ciki shi yasa waɗanda suke haramta yake cewa in da har za ku haramta ɗaukan hoto wanda za a kyamara haka ya kamata ku haramta bidiyo Su da bidiyo shi ma hoto duka hoto ne kawai bambancin bidiyo da hoto shi ne shi bidiyo yana iya hoton ne yake ɗauka amma da yawa a ƙanƙanin lokaci shi ka wanda ya kan shatar na da suka da igiyan kafin an zaga hotuna ne ko ba haka ba hotuna ne amma yake ɗauka da mai da sauri in ka sa kana kallo botunan ne yake motsi da sauri mana ba yana ɗaukan motsin mutum bane bayan ga motsin mutum a kowane motsin ka ne yake ɗaukan shi a hoto an gane ko in milliseconds shine in ka kunna sai rinka nuna maka botunan in milliseconds shine sai ga kamar video ne mutum yana mai yana motsi haka in ne za ka duka za a haramta ɗaukan hoto to shi ma bidiyo dole ne a haramta ko da abu ɗaya ne ko da abu ɗaya ne an fahimta ku yace so da haka sai dai sai dai zauna a matsayin shi na halal ah, shi ta maganar da yake na ƙarshe yake cewa sai dai zauna a matsayin sa na halal yace to amma kuma ka sani cewa duk abin da aka ce halal ne a shari'a yana iya haramta da manufan da yasa aka yi an fahimta ku yanzu in ya tabbata cewa ɗaukan hoto haka da kyamara halal ne amma kuma zai iya shiga haramun saboda manufan da zai sa a ɗauki hoton yake in ya zama manufan da sa ka ɗauki hoton shine irin manufan da masu yin gunki da ya haifar da shirka Ya ka tsine mu ce za shi ne manufan a na ɗauki hoton barista ne sun ɗauki jerin ka tunawa wacce wannan haramun ai aikunawan shi ya haifar da ni, wancan shirka musamman kuma in malami ne ko wani babba ne ko wani mai yawan ibada ne a kwana a tashi a kwana a tashi ai kai ma kai ma baka aminta cewa bayan ka wala a samu jahilcin da za a koma yi ai bautan sa har inda yake cewa ba in ka dauki irin wannan hoton na wani dan uwanka ko malamin ka ka dauka da manufan ka dauka ne so da ka rinka tuna shi yace to yana mutuwa ka share hoton in ma ka wanke ne ka kona hoton kuma ka tsar da shi a matsayin kati ne yana mutuwa ka kona so da tsoron abin da zai faru nan gaba baka sani an fahimta ku wannan a daga shi ne mala a ƙarshe kice a khulafa anna tasiru bil walau kana bi talwa taqul haramun ala yace a takaice abin da muke so mu gani shine uh, yin taswir da hannu ko da zane ne ko da ginawa haramun ne a maganar malamai waɗanda ya zama shine magana mafi rinjaye wa amma taswir bi halati fotografiya laysa bi taswirin aslan hatta naqula innahu dakhilun fil hayy yace amma daukan hoto na photography shi wannan asali ma ba za a kira shi taswir ba balle har a ce ya shiga cikin wannan hanin ونحن يجب علينا أن نتعامل أولا بدلالة النص ثم في الحكم, في الحكم الذي يقتضيه النص yace abin da ya zama akan mu wajibi shine mu yi aiki da abin da nassi ya ishara zuwa gare shi sa'annan mu duba hikiman da ta da nassin ya kunsa an gane ko yace in muka yi haka idan kammalna wajadna anna hadha laysa bi tafsir in muka yi haka za mu hoto na photography ba shi ba ba shi a cikin da yantar ake magana wala yadkhulu fil nahi ba shiga cikin hanin wala la'ani ba shiga cikin wannan tsinuwan walakin yabqa mubahan shi yana nan a matsayin shi na halal kuma nanzur til gharbi alladhi min ajlihi yusawwar to bayan ya mun bar a matsayin shi na halal kuma sai mu manufan ta sa mutum yayi foto na photography to manufan idza kana gharban mubahan fa taswir mubah ya zama manufan manufa ce ta halal to hoton sai zama halal wa in in kuma manufan ya zama na haramun ne hoton sai haram wannan shine ko matsayin dukkan wani abu wanda yake wanda yake mubah an fahimta ku ah, a sheikh bakar ibrahim jalo jalungu hasbahullahu ta'ala wa ra'au shi har littafi ya rubuta akan matsalan yake ru'yatuna fil habs al photographiya shi abin da ya kokarin tabbatarwa a littafin shine bai kamata ma a kira hoto na kyamara da taswir ba shi da ke habsul photography so da shi kyamara ba zanawa yake ba a habas ne habas shi ne ya tsare shi yana tsara hasken mutum hasken jirai hasken ne zai tsare shi an gane ku haka yi fata kai taswirul fotografiya, ko suwatul fotografiya zai da kashi habsul photography an da ko so da shi ɗauka yake yi ba zanawa yake ko tserawa yake yi ba wake ba yake ce ɗauka yake ya ɗauki hoto ko ce to kalman da ya kawata, a fassara shi zuwa larabci kenan ta ce habs ba ba shi ne kokarin tabbatarwa a cikin wannan misala ce babu yawa sosai ya wuce shafi 40 ba yana da kyau sosai da sosai ya duk wani matsala da tattauna da safari na malamai da sauransu duka ya kawo a ciki yake nuna haka an fahimta ko wannan shi shine wallahu ta'ala a'lam a takaice